Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fata an wuni lafiya. Muhammad Hafiz Baballe tare da Baba Yakubu Makeri muke farin cikin kasancewa tare da ku yau Lahadi 29 ga watan Agusta na shekarar 2021 kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Baba da kanin labaran duniya. To Baballe wani babban jagora a kungiyar Taliban da ya nemi a sa kai sunansa ya tabbatar wa murya amurka kungiyar ta kai matsayi na karshe da za ta sanar da hukumar zartarwarta da za ta hada da kwamitin shugabannin na yanzu ma'aikatar 'yan sandan sudan ta kudu ta jibge jama'anta akan titunan juba babban birnin kasar kano suka kashe ji ga 'yan kasar kar wani ya kuskura ya shiga cikin zanga-zangar da ake shirin yi a gobe litinin a fadin kasar na nuna kin jinin gwamnati kana cibiyar sa ido akan guguwa ta kasa amurka ta faɗa a yau lahad cewa mahaukacin guguwar ida ta kai matsayi na hudu tana ƙara samun ƙarfi kada tana ƙara zama mai haɗari yayin da take shirin isa kudancin louisiana kanin labaran kenan a najeriya masu fashin baki kan al'amuran yau da kullum sun yi tsokaci kan matsalar rashin aikin yi ya kamata a duba a san cewar wannan abun fa zai iya kai mu gurin da bamu taba tsammani ba kuma zai iya tada hankalin kasan da matukar da gaske saboda rashin aiki shine jigon irin waɗannan matsaloli da muke fama da su a kasar nan gwamnan kano abdullahi umar ganduje ya afuwa ga wata matashiya da aka yanke hukuncin kisa a dubu biyu da hudu saboda laifin kashe mijinta bayan da aka yi mata auren dole da shi Na gode, na gode, Allah ya saka da alkhairi. Allah ya biya su duniya da lahira, Allah ya musu tukwici da gidan aljanna. Su kuma prison da suka min kyakkyawan zato, Allah ya biya ku. Sannan muna tafa da rahoto kan taron kungiyar mata musulmai ta Najeriya, One, kan yadda za a shawo kan matsalolin rashin tsaro da ke addabar kasar. bayan nan kuma muna tafa da shirin matasa a duniyar gizo wanda Shamsiyya hamza ibrahim ke gabatarwa tare da wasu daga cikin rayun da kuke aiko mana. To amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya tukunna. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya makeri. wani babban jagora a kungiyar taliban da ya nemi a saka yi sunansa ya tabbatar wa murya amurka kungiyar ta kai matsayi na karshe da za ta sanar da hukumar wata da za ta hada da kwamitin shugabannin na yanzu shugaban taliban habitullah akunzada yana tattaunawa da mahukuntan kandahar birnin da aka kafa kungiyar taliban a ciki tare da mataimakansa da suka hada da sirajuddin haƙƙani shugaban rukunin haƙƙani da kuma mulla muhammad yakub da mulla umar wanda ya kafa kungiyar taliban kuma shugaban sojojin taliban a halin yanzu shugabannin taliban na tattaunawa da kabilu daban-daban da jam'iyyun siyasa game da kafa gwamnati da za ta samu karbuwa a waje da cikin afghanistan kana kowa ya yi aiki da ita in ji shar muhammad abbas tanixai wani babban jami'in kungiyar a yayin da yake jawabi da aka nuna akan talbijin a jiya asabar kakakin taliban zabihullah mujahid ya faɗa wa muryar amurka cewa shirye-shirye na gab da ƙarshe shugabancin kungiyar ta bai wa mataimakan shugaban siraju hakani da mulla muhammad yakub da su yi tantancewar ƙarshe su fito da sunayen 'yan majalisar zantarwar in ji babban jami'in sai dai ya ce a kunzada shine zai tabbatar da sunayen a ƙarshe ma'aikatar 'yan sandan kasar sudan ta kudu ta jibge jama'anta a kan titunan juba babban birnin kasar kane ta yi kashedi ga 'yan kasar kar wanye kuskura ya shiga cikin zanga-zangar da ake shirin yi a gobe litinin a fadin kasar na nuna kin jinin gwamnati wata kungiya da take kiran kanta people's coalition for civil action ita ce ta shirya zanga-zangar bayan ta kaddamar da gangamin jama'a na neman sauyi a cikin watan yuli tana mai cewa shugaba salva kiir a ƙarƙashin sa ta haɗin kan ƙasa ta gaza magance matsalolin da ke addaban mutanen sudan ta kudu abraham awole mamba ne a kungiyar ya ce ya sanar da 'yan sanda batun shirya zanga-zangar a cikin wata wasiƙa ko da yake ba a buƙatar yin hakan mai magana da yawun 'yan sandan sudan ta kudu manjo janar daniel justin ya ce zanga-zangar da aka shirya yi za ta kawo tsaiko ga harkokin jama'a kada hukumomi ba za su lamunta da hakan ba justin dai ya gayyace masu shirya zanga-zangar da su gana da 'yan sanda labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc cibiyar sa ido akan guguwa ta ƙasa ta amurka ta faɗa a yau lahad cewa mahaukaciyar guguwar ida ta kai matsayi na hudu tana kuma samun karfi kana tana zama mai tsananin hatsari yayin da take shirin isa kudancin jihar louisiana cibiyar ta ce jirgin saman da ke bibiyar guguwa ya ce guguwar ida tana tsananin gudu da iska da ke kara samun karfi inda take tafiyar kilomita 230 a cikin sa'a guda da safiyar yau alhaji cibiyar ta ce mahaukaciyar guguwar ida na ci gaba da karin samun karfi kana tana gudu da iskar da ke tafiyar kilomita 215 a cikin sa'a guda ana sa ran ida za ta isa jihar louisiana a ranar da ke dacewa da cika shekaru goma sha shida da faruwar mahaukaciyar guguwar katrina guguwa ta matsayi na uku da ta yi sanadiyar mutuwar mutane 1800 kana ta haddasa ambaliya a new orleans An ma kaɗan a kubu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu kafin nan bari mu leƙa a ɓangaren rahotanninmu. Hukumar da ke yaƙi da ayyukan cin hanci da rashawa da sauran manyan laifuka mai zaman kanta a Najeriya wato ICPC ta bayyana cewa kamfanonin da ke ba da shawarwari kan ayyukanta kaɗai ke da hurumin tantancewa tare da ɗaukar ma'aikata da suka nemi aiki ta shafin yanar gizo na hukumar kai tsaye. Daga Abuja wakilin Shamsiya Hamza Ibrahim ta aiko mana da wannan rahoton. Daga cikin guraben aiki 200 da hukumar da ke yaƙi da cin hanci da rashawa da sauran manyan lifuffuka mai zaman kanta a Najeriya wato ICPC ta ware don ɗaukar 'yan ƙasar aiki akalla mutane 400 ne suka nemi aiki a hukumar. Idan ba a manta ba tun a shekarar 2020 ne da ta gabata gwamnatin ƙasar ta dakatar da shirin hukumar na ɗaukar sabbin jami'an ta 200 sakamakon bullan annobar COVID-19. Comrade Isa Tijjani mai fashin baki ne kan duk wasu al'amura da suka shafi al'umma. Wannan ya isa abin tashin hankali a kasar nan ya tabbata cewar wato ainihin samarinmu da masu ji a da karfi da wayanda suka yi karatu ba wani abu da suke da shi na tagomashi ko na tunanin cewar wani abu zai faru mai kama da taimako a gare su ya kamata a duba san cewar wannan abun fa zai iya kai mu gurin da bamu taba tsammani ba kuma zai iya tada hankalin kasan nan matakar da gaske saboda rashin aiki shine jigon irin waɗannan matsaloli da muke fama da su a ƙasar nan. Kan wannan batu na rashin aikin yi a Najeriya, Salisu Abdullahi ya yi kira ga gwamnatin ƙasar da ta ƙara kaini tare da ɗaukar sabbin matakai don shawo kan matsalar. Yanzu misali in ka ce za ka nemi ma'aikata masu digiri a lungu kaɗai sai ka samu yara matasa wanda sun gama digiri bai su kai shekara talatin ba mutum ɗari biyar. An zo ana cewa za a ɗau mutum ɗari biyu a Najeriya gaba ɗaya. Gaskiya ana ga kamar gwamnati bata shirya wajen samawa matasa abin yi ba ko kuma bata yi wani tanadi na musamman ba. Kira na gwamnati shine ya kamata ta duba wannan matsala da muke ciki zai iya kawo matsala a gaba ko yanzu ana takilin matsala amma zuwa gaba za a iya samun matsala da dole sai an dawo baya kuma so maimakon a je gaba a dawo baya gara a samu matsala a tun yanzu na yi dukan mai yiwuwa don jin ta bakin hukumar amma hakan ya ci tura illa wani babban jami'i da ya shaida min ta bayan fage cewar hukumar ICPC bata gudanar da aikin ɗaukar sabbin ma'aikata ba kai tsaye sai kamfanin da ke ba da shawarwari kan ayyukan ma'aikata a hukumar akan hakan na ji ta bakin masanin tattalin arzikin ƙasa Dr. Isa Abdullahi wanda ya shaida cewar adadin waɗanda ke neman aiki a hukumar ya nuna cewa matsalar aiki da matasa ke fuskanta ya yi wa Najeriya katutu. Matasa sun gama makarantu irin na manya-manyan ilimi a jami'o'i da kwalejoji da sauransu da aka gansu a cikin ɗari bincike yana nuna kusan baya wuce goma sha bakwai a cikin ɗari na waɗanda za su samu ayyuka da za a ce suna yin su wanda aka saba gani. Saboda haka da yawan matasa sun yi karatun sai dai su koma suna wasu ayyuka waɗanda ƙwarewarsu da kuma horon da aka ba su a makarantu ba irin wannan ba ne saboda haka za ka ga waɗannan masu irin takardu suna da yawa a cikin al'umma ba su da ayyukan yi ana ta neman abin da zai dan fito dan kankani da wanda ya daidai da irin karatunsu da wanda bai yi irin karatunsu ba da ko an buƙaci irin iliminsu ko ba a buƙaci irin wannan ba matukar dama ta fito ta aibu ma'aikata kawai kowa zai zo ya sa takardarsa don neman a ɗauke shi a wannan gurbin aikin saboda bayi da abin da yake yi to wayannan ya nuna zahiri akan yawan matsalar rashin aikin yi na matasa a cikin al'umma kenan a Najeriya ko da yake shugaban kasa Muhammadu Buhari ya sha yin gargadi ga masu rike da mukaman siyasa da sauran ma'aikatu na gwamnati da su guji amfani da matsayin su wurin nemo aiki ko alfarma ga waɗanda suke so ba tare da la'akari da cancanta ba Shamsiyya Hamza Ibrahim muryar Amurka daga Abuja Najeriya a gaida Shamsiyya Hamza Ibrahim Yanzu kuma ga Baba Yakubu ya da da labaran duniya kashi na biyu. jirgin sojan amurka ya fara raba kayan abinci da gidajen tanti da wasu kayayyaki a kudancin kasar haiti yayin da aikin jin kasa da kasa ke mai da hankali wurin wa mutane da ke wuraren da girgizar kasar ta fi yin barna a wannan lokacin ta yadda za su kasance a cikin wannan kakar mahaukaciyar guguwa jiragen sama sun tashi ne daga babban birnin kasar port au prince suka kuma isa yankunan karkara da dama a jiya asabar yankuna masu tsaunuka da girgizar kasar ta ranar 14 ga watan agusta ta fi shafa ko da yake yawancin kayayyakin ba an shirya kai su yanki na jeremy ba ne da farko an shirya kai waɗannan kayayyakin ne a unguwanni da ke kan tsaunuka da zaizayen ƙasa ta lalata musu gidaje da filayen gonakinsu in ji patrick tyne na bible mission ɗaya daga cikin ƙungiyoyin da ke aikin raba kayan abincin a ƙarshe da safiyar yau lahadi jiragen saman isra'ila sun kai samame a yankunan hamas a gaza a matsayin wani martani ga harin balan-balan daga bangaren falasdinawa in ji ma'aikatar sojan isra'ila yayin da yanzu ake ƙara samun yawan rikici tsakanin bangarorin lamarin da ke kawo tsaiko ga yarjejeniyar da ta kawo ƙarshen rikici a cikin watan mayu Hamas kungiyar musuluncin nan da ke mulkin Gaza ta iza kungiyoyin Falasdinawa da suka faɗa a jiya Asabar cewa za su soma zanga-zanga kan iyakar Isra'ila da Gaza domin matsawa Isra'ila lamba ta sassauta takunkumai a kan yankin. Ma'aikatar sojan Isra'ila ta ce ɗaruruwan Falasɗinawa sun taru a wannan daren suna jifa da abubuwan fashewa kana suna ƙona tayoyi. ma'aikatar sojin ta ce rundunanta ta maida martani ne da abubuwan tarwatsa masu tada kayar baya kana ma'aikatar lafiya a gaza sun ce akalla mutane shida sun ji rauni wani mutum guda raunin nashi ya yi tsanani sa'o'i kalilan isra'ila ta kai farmaki ta sama akan wurin kera makaman hamas da cikin wani rami da ta ce mayakan suna amfani da shi bayan harin balan-balan sai dai babu wani labarin asarar rai a waɗannan hare-haren bama-bamai To a gaida Baba Yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu bayan amincewa da shawarwarin kwamitin shugaban kasa kan yi wa ɗaurarru afuwa gwamnan kano abdullahi umar ganduje ya yi afuwa ga wata matashiya mai suna rahama husaini da ke unguwar brigade a kano wadda babbar kotun kano ta yanke wa hukuncin kisa a shekara ta 2014 bayan samunta da laifin kashe mijinta ta hanyar soka masa wuka a cikinsa daga kano ga rahoton mahmud ibrahim kwari shekaru Rahama Hussaini goma sha uku da haihuwa kuma tana aji uku na makarantar firamare a lokacin da aka yi mata aure a shekara ta dubu biyu da goma sha hudu. Sai da Rahama Hussaini ta faɗa wa kotu cewa yi mata auren dole ne ya sanya ta soka mijinta wuka a ciki kuma ya mutu. Bayan sauraron shari'ar kusan tsawon shekaru hudu a shekara ta dubu biyu da goma sha takwas ne alkalin kotun mai shari'a R.A. Sadiq ya yanke mata hukuncin kisa amma ya danka hurumin yi mata afuwa a hannun gwamnan Kano la'akari da karancin shekarunta da kuma yanayin tirsasa mata auren dole sai dai shekaru uku bayan wannan hukunci gwamnan na kano ya amince da shawararin kwamitin shugaban kasa kan yi wa ɗauraru afuwa da na hukumomin kula da gidajen ɗauraru na Kano inda a Juma'ar nan Rahama Hussaini ta shaƙi iskar 'yanci. Na gode, na gode Allah ya saka da alkhairi, Allah ya biya su duniya da lahira, Allah ya musu tukwici da gidan aljanna. Su kuma prison da suka min kyakkyawan zato Allah ya biya ku, Allah ya sa ku gama da duniya lafiya, Allah ya sa ku aji aikin ku lafiya. dsp misbahu lawan da ke zaman kakakin hukumar kula da gidajen ɗauraru da gyaran hali ta najeriya shiyar kano ya yi ƙarin bayani. Yarinya wace aka yi wa auren dole yar kimanin shekara goma sha uku a lokacin da aka yi mata aure ta kashe mijinta wanda bayan ta kashe mijin nata wakali da ya mata hukunci shine ya dora ta akan cewar gwamna shi zai iya mata yafiya saboda haka wannan kwamiti na shugaban ƙasa da suka zo suka kai ziyara ga mai girma gwamna wanda suka nemi cewa mai girma gwamna ya kalli wannan yarinya saboda an mata aure na dole kuma wato yarinya ce karama tana da buri a rayuwarta wanda alhamdulillah mai girma gwamna ya yantar da ita wanda aka yafe mata kuma mai girma gwamna ya ɗauki alkawarin cewa zai kula da iliminta da makamantansu saboda shawar da ita hukumar gidan ajiya da gyaran hali suka bayar na cewa mutum ne kirki ce tunda ta zo ba a samu matsala da ita ba. Kazalika malama Rahama Hussaini wacce a nan ne ta cika shekaru ashirin daidai da haihuwa ta ta godiya ga gwamnan Kano. Mai girma gwamna na gode na gode Allah ya saka da alkhairi Allah ya biya ka Allah ya raba ka da kujerar ka lafiya kuma na ci kama alkawari da makaranta to Allah ya baka ikon yawo na gode Allah ya saka da alkhairi. Baya ga Rahama Hussaini wasu ɗauraro da ke da nauyin bashi a wuyansu da waɗanda suka tsufa da kuma masu fama da rashin ƙoshin lafiya duka sun ci gajiyar tsarin afuwar a wani mataki da hukumomin najeriya ke ɗauka na rage cunkoso a gidajen yarin ƙasar mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria a gaida mahmud ibrahim kwari a daidai lokacin da matsalolin tsaro ke ƙara taɓarɓarewa a najeriya ƙungiyar mata musulmai ta najeriya wato one ta fara taron bita kan aikin zaburar da iyaye mata ta yadda za su ƙara saka ido kan tarbiyyar 'ya'yansu da kuma yadda suke shige da fice da abokanansu domin gujewa fadawa a hannun bara gurbi da ka iya lalata tarbiyyarsu. Daga Abuja wakilin Halima Abdurra'ub ta aiko mana da wannan rahoton. kungiyar ta Famwande ta shirya taron bitar na kwanaki uku karo na talatin da shida da ta saba gudanarwa duk shekara wanda a yau an shiga kwana na biyu da farawa da zammar yin aikin zaburar da iyaye mata kan nauyin da Allah ya ɗaura musu na tarbiyyar 'ya'ya da sauran ayyukan da ta saba yi kama daga ba da ilimi aikin da'awa nema wa almajirai su kiwon lafiya sama wa mata sana'o'in yi aikin raya al'umma da dai sauransu. Jagorar kungiyar wacce ake kira da suna Amira Halima Jibrin ta yi tsokaci akan yanayin tsaro da ake ciki a yanzu. Rashin tsaro a Najeriya abin tada hankali ne ga kowa musamman mu mata uwayen kasa saboda kullum yan da rikici. Mu a matsayinmu na mata masu kulawa da iyali mu ne abun ya fi shafa muna addu'a allah ubangiji ya kawo mana saukin wannan yanayin amma kuma muna kira da babban murya ga gwamnati da su iyayen kasa tabbatar cewa an yi ayyuka na sasanta tsakani saboda samu zaman lafiya mata musulmai daga jihohin najeriya 36 da kuma birnin tarayya abuja ne suke halartar wannan gagarumin taron inda jami'ar hulɗa da jama'a matakin ƙasa matasa na kungiyar Dr. Sumayya Hamza ke cewa. Alal hakika wannan tasiri zai yi babba saboda bitar ya shafi akan yadda za a haɗa kai kowa da kowa saboda a tabbatar da cewa an samu ci gaba a Najeriya kuma gudunmawar da mata za su iya bayarwa da za a yi maganin kalubalen da ake fuskanta. Wannan lokaci ina so in kira da babban murya ga iyaye mata. Mun san tarbiyyar yara tamanin bisa ɗari a hannun uwa yake sauran da yake na hannun uba da kuma jama'a. Ita ma Tawakalt Oderinde babbar jami'ar aikin da'awar kungiyar ta kasa ta yi nata tsokaci a game da tasirin taron. Gaskiya dai taron nan ai zai kara ma matan Najeriya ilimin musulunci sannan kuma development ɗinmu. Masokin sa economy mu yanzu bayan this COVID-19 muna da lots of problem. Gaskiya raba kasar nan ba zai mana amfani ba. A bangaren iyaye maza ga abin da suke cewa. muna Muhammad Ari ba shakka tarbiyyar yaya na farko yara ta ga kowa don su suka kusa da ita amma shi tsawon uba kuma yana da muhimmanci ba kaɗan ba. Mafi yawan lokuta ya. yara su uwa saboda kullum ita suke gani amma da shi zaran uba ya sa baki ya za zaka ga dan da na yara sun nasu kuma tarbiyyar ka hakika yara ta na duka ga iyaye maza ko mata ni ne Ahmad Suleiman Gimba National President na Alumni International Institute of Islamic Banking and Finance Bayero University Kano wannan ya zo a daidai kenan domin a cikin nafsi a riga an sani ana cewa nisa'ukum khairul lakum to saboda haka tunda mata kungiyar su suka zaburo cewa za su inga inganta maganan tarbiyya to wannan daidai ne saboda suna da matsayi mai girma wajen daidaita al'amura na tarbiyya saboda haka wannan muna musu fatan alheri wani sabon abu da kungiyar form ta kirkiro shine sashen matasa domin su ma a dama da su sakamakon yanayin tsaro da ake ciki a najeriya domin kara zabar da su kan gujewa fadawa cikin aikata muggan laifuffuka halima abdulrahman amurka daga abuja najeriya a gaida halima Kada a manta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matashar mu ta BOA Africa a kan mita 200.5 baya ga haka a da yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na yanar gizo a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumi su. To yanzu kuma sai shirin matasa a duniyar gizo. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da warhaka tare da sake saduwa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo shirin da ke yin duba kan duk wasu al'amura da suka shafi ma'amalar matasa da kafafen yanar gizo sunana shamsiyya Hamza Ibrahim jagorar shirin. masu iya magana na cewa idan kana raye to zaka sha kallo wani labari da ya dau hankalin 'yan najeriya a makon jiya shine waiwaye da 'yan kasar suka yi kan labarin matar da aka daura mata aure da hoton saurayinta da suka haɗu a kafar yanar gizo na facebook bayan ɗaukar lokaci da suka yi suna soyayya ta kafar sun yanke shawarar auren juna ne sai dai saurayin bai samu halittar bikin ba kasancewar suna ƙasashe mabambanta kuma yanayin aiki ya hana shi kan wannan labari shirin matasa a duniyar gizo ya jiyo ta bakin Ibrahim Usaini Abdulkadir kwararre wajen bada shawarwari da ya shafi zaman aure kana shugaban manhajan ezgis a yanar gizo. Ko shin yana yiwuwa don ka kaga mutum a yanar gizo ka yanke shawarar zaman aure da shi ko da kuwa ba ku taɓa ganin juna ba? Gaskiya ba zai yiwu don kaga mutum kawai a social media da sauransu saboda wannan is only one sense of a sensory organ ɗinka ne ya ganshi shine ana magana kamar kaga kawai gani ne. Kila kin waya da shi lallai kin ji shi so amma ba ku haɗu da shi kika zauna da shi kika fahimci wane ne kuma wani irin mutum ba ne kuma sannan idan a social media ne za ka iya ganin hoton mutum za ka ganin shi ma akwai mutum ne za ka ga yana da tsawo amma a picture za ka gan shi kamar mutum ne mai tsawo ko kuma za ka ganta kamar budurwa ce mai tsawo amma ran da za ka haɗu da ita za ka ganta kuma tsawon ta bai kai inda kai imagination ɗin kai ba saboda akwai da psychologist suka yi magana shi ne ko da yaushe mind ɗin mutum na iya gaya mutum wani abu wanda kuma daga farko idan daga baya idan ka ga wannan abin sai ka ga bai daidai da abin da kake tunani ba kana iya falling in love da mutum daga nesa eh ana yi kuma an saba an yi su wurare da yawa tun ma lokacin da ake magana later ma tun ba a social media ba zai yi wa mutum ya yi falling in love kuma yana yawa kuma ya zama suna yin video calls din su suna ganin junan su suna kuma sun fahimci abubuwan da suke su suke bukata so amma sai bai samu damar zuwa ba so inda labarin ya canza kwana shine da a da suka haɗu sun samu lokaci ta je can inda yake ko shi ya zo nan inda yake ta ganta suka ce za su yi aure In ga wani dimension ne amma inda dimension ne a ce ba su haɗu ba sai kuma ya mata hoto ita kuma inda canjin labarin ya zo mu zai dan bamu mamaki a arewa shine labarin ya zama cewa ta ɗauko hoton shi ta yi to don haka na kaga yanzu wani wani ma wanda ya gani gobe yana makaranta sai ga shi ma excuse ne ba zai iya zuwa sati ɗaya ba ko kwana biyu ya zo ya mm. ɗauran auren sai ce shi ma a yi tunda ya ga wata mata yi da hoto ita ma wannan ita ma aiki amfani da hoton tunda ana yi so gaskiya bai kamata mu mu kyale shi ba akwai abin da ake kira al'ada sannan akwai abin da ake ce ma addini duk lokacin da kake kokarin ka kawo wani abu sabo da zai haɗu da al'ada al'ada da addini to kuma sai yi distortin ɗan abin da ake in turawa ne saboda su kare heritage nasu da kuma abubuwan da suke za ga sun tsawa akan shi sun yi magana da shi saboda su tabbatar da wani abu da ba su ya kawo musu wani abu da zai kawo musu abin da zai kawo damuwa <laughs> definitely mutanen mu za su yi tafiya wani ba zai samu damar zuwa ba amma tunan muna da tradition mai kyau ya kamata a ce idan shi ya zo ko ita kuma ta tafi su ga junan su saboda a samu yan uwa su shiga cikin wannan abu a daura aure idan bai samu zuwa ba aka daura aure ba sai ta hotuna da hoton shi ba ba kuma sai an kai hoton shi masallaci ba ana iya baya in absentia tafiya a daura aure amma wannan hoton da za yi hotunan da shi a ce an daura mata hoto da hoto to shi ne kinga karin labarin da aka samu shine kuma labarin bai daidai ba yan jaridan ma da suka fassara shi da mu yan social media suka sa mu ne mun fassara shi daidai ba babu hurumin dauka sai ta yi hoto da hoto din kuma sai an kawo hoto wurin daura auren ko babu shi akwai abin da ake cewa wakilin mutum wakilin shi zai je ya zauna a matsayin mahaifin shi ko dan uwan shi ko yayan shi ko wani abu ko ma dan shi ya karba mishi aure kuma ya tabbatar aure ya zama aure shine musulunci haka ne kuma tsari ne kuma ba abin da ya canza shi a kai haka dan haka nan ita inda abin ya samo cece ku ce ko kawo surutu shine tafiyar da hoton babu dalili babu abin da zai sa sai an je da wani hoto wasu suna gani kamar ci gaba ne ya kawo hakan da ake ah, gani an samu sauki a ah, wannan ba ci gaba ba yan to me yasa za saukin saukin da yake na al'adan ku ku dauko wani abu wanda ma na shirme ne me yasa an kai wani hoton shi a wani bangaren kuma akwai irin labarai da muke gani ko ma mu gansu ma a zahiri inda zaka ga mace za ta fito tana bidan cewa tana bukatar miji ko waye ne ma ya taho kana ganin wannan eh. kafafen an yi yi su ne domin mutum da za ka yi zaman rayuwarka da shi ka zo ka tallata kanka da sauransu ya kake ganin irin haka eh saboda kin san last week mun yi program da muke kiran shi auren dangi wanda su uwaye wayanda suke tsofaffi wayanda suka girma idan suka yi calling suna ba da credence da credit on that program inda aka yi suka ce da ma yaran za su da su ba zai taimaka musu a haɗa ki da wani dan uwan wanda ya dace da ko za su sai sun ba labari mu kuma zamani ya zo su kuma samari suna ganin cewa kaskanci ne rashin wayewa ne a ce an baka miki ko an baki miki ko an baki ake mata sai dai a bari mutum ya zaɓa makan shi so wannan zamani din sai muka samu mai ake ce shine kamar clash of uh, civilization zamu kira shi ko kuma yanayi ko lokaci to shi ya same mu hmm. su uwayen suna ganin is okay to shi ya zama yanzu is limited places inda yan mata za su haɗu da maza ya rage a campus dai wasa ake duk wanda ke kika campus tare da shi kina ganin shi kamar mate ɗinki ne shi ba bai ke ko ina ba so in kina jami'a kina tunanin wanda yake yana aiki to kuma ke baki da process da kuma time da za ki rika haɗuwa da irin wa'annan mutane sannan wasanni da abubuwan da muke ake na haduwa maybe nan Abuja za ki ga akwai wurare kila zuwa wurin sulma da sauransu amma za ki ga yanzu matan suke kai kansu sulma mazan suke kai kansu sulma babu wanda suke haɗewa su biyu suna cin sulma din tare so dukan saboda bamu da social programs da suke haɗa mu irin zumunta clubs nan da ake yi da sauran abubuwa duk bamu da su yanzu to haɗuwa ba ta da yawa to yan matan sai suka samu social media ya zama shine only place ne za su iya zuwa secretly and quietly ki dokta Iman sun gashi zai gemun ka yaman kyau ko kaza na ka yaman kyau ko ta fara birthday ko fara conversation da kyau daga kila tana da hankalinka da sauransu ta ga maka cewa tana son ka ba magana ba ce kuma mu um, al'umma ta tsangwame matan da ba samu miji ba hmm. sai haka ma ita ce ta hana maka kanta miji sai ya zama an samu an tsangwame ta an dame ta ana so sai ta kace ta wanda ma a ce mata bazawara ta san ta yi auren ta fito da a ta tsangwame ta ana ce mata ina miji ina miji to hmm. wannan yana daga cikin abin da ke damun mutane ya kamata mu society da al'umma da unguwa mu protecting yan matan mu wanda ba samu mijin ba mu taimake su wanda za mu samu musu mu samu kuma dating website masu kyau irin da tura suke da shi amma sai mu dan hada shi da islamic values namu da kuma mm. cultural values namu a kai mu tantance mu zama kuma hadawa muka yi saboda abin ya yi kyau. To muna godiya sosai da wannan tsarin bayani. madalla masu sauraro ga baki ɗaya a nan za mu dakata cikin shirin na wannan makon sai na gaba idan Allah ya kai mu za a je mu ɗauke da wani sabon shirin za a madadin ma'aikata da mahukunta sashen Hausa na muryar Amurka ni Shamsi Amza Ibrahim ke mana fatan alkhairi bisalam. To a gaida Shamsiya yanzu kuma sai rayun da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sako na farko ya fito daga Jamila da Fati, matan Ado Salati goma ga annabi Rijau, suka ce da a ce yadda maza ke son faran mace, haka suke son mace mai ilimi, da yanzu gasar karatu ake yi ba gasar bilicin ba, gashi kuma ilimi shine gimshikin rayuwa ba faran mace ba. Ya Allah ka ganar da mazan da ke son faran mace komi jahilcinta, yadda bakar mace mai ilimi, gaskiya ko ilimi ya kara bunkasa a doron kasa. Sako na gaba ya fito daga Babandi Mamman Bande ya ce salam ya hausa gwamnatin tarayyar najeriya haka zaki zura ido ana garkuwa da 'ya'yan talakawa a makarantu suna sai da kadarorinsu suna biyan kuɗin fansa ya kamata gwamnatin tarayyar najeriya ta duk mai yiwuwa wajen kawo ƙarshen wannan mummunan lamari sako daga sani mai lange-lange a wuri da ali usman taka lafiya da zaidu bala kofar sabuwa ka ce assalamu alaikum biyoye hausa samun kusan mutane miliyan bakwai a kasar malawi a bara waɗanda suka kamu da cutar zazzabin cizon sauro ya nuna irin yadda cutar ke kara addaban nahiyar mu ta afirka ta fatar hukumomin da abin ya shafa za su tashi tsaye wajen kawar muna da cutar madalla yanzu kuma bari mu je ga zangon shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice To Baballa a takaice wani babban jagora a kungiyar Taliban da ya nemi a saka yi sunansa ya tabbatar wa murya Amurka kungiyar ta kai matsayi na karshe da za ta sanar da hukumar zantarwata da za ta hada da kwamitin shugabannin na yanzu. Shugaban Taliban Habibullah Akunzada yana tattaunawa da mahukuntan Kandahar birnin da aka kafa kungiyar Taliban a ciki tare da mataimakansa da suka hada da Sirajuddin Haqqani shugaban rukunin haƙƙani da kuma mulla muhammad yakub da mulla umar wanda ya kafa kungiyar taliban kuma shugaban sojojin taliban ma'aikatar 'yan sandan kasar sudan ta kudu ta jibge jama'anta a kan titunan juba babban birnin kasar kane ta yi kashedi ga 'yan kasar kar wani kuskura ya shiga cikin zanga-zangar da ake shirin yi a gobe litinin a fadin kasar na nuna kin jinin gwamnati To masu sauraro da haka ne muka kawo karshen shirin namu baki daya sai kuma gobe da misalin karfe shida na safe agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe 5 kenan agogon GMT da Ghana za ku ji wasu abokanan aikinmu da wani sabon shirin idan Allah ya yarda yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatarwa sai kuma Hailu Hail da ya da umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.